Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da Sarki Charles na uku na masarautar Birtaniya a Dubai gabanin taron kasashen duniya akan ɗumamar yanayi da aka fara a yau Alhamis. To kowane tasiri wannan tattaunawar za ta yi ga Najeriya? muhimmancin tattaunawar muna sa ran za ta kawo fahimtar juna mu kawo ma kasashen mu ba ma Najeriya ba kananan kasashe goyon baya da kuma kyautatawa daga manyan kasashe waɗanda kamar yadda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a kullum yake faɗa a yi ma kananan kasashe adalci jami'in yada labaran fadar gwamnatin najeriya abdulaziz abdulaziz kenan muna tafa da karin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa kamfanin tsare-tsare da bincike na Duke tare da haɗin gwiwar gidauniyar tattalin arziki ta musulunci a Afirka sun gudanar da wani taro don tattauna hanyar kawo sabbin dabarun duba marasa lafiya. Muna kuma tafa da rahoto na musamman a kan taron bikin cika shekara 100 da zuwan turawan mission a garin Das da ke jihar Bauchi a Najeriya. Har ila yau daga Najeriya za mu kawo muku labaran wasanni. amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wuni lafiya ga labaran. wata daga cikin kungiyoyin mayaka masu ra'ayin iran ta sake kaddamar da wani harin roka kan sojojin amurka da ke gabata tsakiya wanda ya sa adadin hare-haren da aka kai kan sojojin na amurka da na mayaka wato gamayya da ke iraq da siriya ya kai 74 tun daga ranar 17 ga watan oktoba wani jami'i a ma'aikatar tsaron amurka ya gaya ma muryar amurka cewa an cilla wata roka da daren jiya kan wuraren da dakarun amurka masu bayar da kariya a yankin suke a gabashin siriya amma babu wanda abin ya rutsa da shi su ma sojojin ruwan amurka da ke gabata tsakiya sun ci gaba da mayar da martani a yankunan tekun jiya laraba yayin da yake kudancin tekun red sea ko bahar ahmar jirgin ruwan amurka na yaƙi mai suna uss carney mai ruguza makamai masu linzami ya kakaɓo wani jirgin yaƙi mara matuƙi ƙirar iran wanda aka tura daga yankunan yaman da ke ƙarƙashin ikon mayakan hutsi masu samun goyon bayan iran Kotun kolin Rasha yau Alhamis ta haramta duk wata gwagwarmaya ta yada manufofin luwaɗi da maɗugo da dangoginsu da aka fi sani da LGBTQ+. a wani mataki mafi tsanani da aka taɓa ɗaukawa a kan masu fafatakar kare 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo da masu canza jinsinsu a wannan ƙasa wadda ke daɗa zama mai ra'ayin riƙau. a wani bayani na shelar shigar da wata ƙara a kotun a farkon wannan watan ma'aikatar shari'ar rasha ta kafa hujja da cewa hukumomi sun gano abin da ta kira wasu alamomi da bayanai masu tsauri da wata kungiyar rajin lgbtq ke yadawa a rashar ciki har da abin da ta kira haddasa rashin jituwa mai nasaba da zamantakewa da addini amma bata bayar da cikakken bayani ko shaida ba a wannan hukunci da ta zartas kotun ta ayyana kungiyar da tsatsaura sannan ta haramta ta a ƙasar ta rasha isra'ila da hamas sun ce sun amince su tsawaita yarjejeniyarsu ta tsagaita wuta da ƙarin kwana guda dakarun tsaron isra'ila sun tura wani sako ta kafar twitter mai cewa za a ci gaba da tsagaita wuta sanadiyar kokarin da masu shiga tsakani ke yi wajen daukar matakan da ke kaiwa ga sakin karin mutanen da aka yi garkuwa da su kuma bisa sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma wannan bayanin ya zo ne ana saura minti goma sha biyar wa'adin yarjejeniyar baya-bayan nan ya cika rahotanni na cewa isra'ila ta nuna bacin rai kan irin mutanen da hamas ta yi tayin sakinsu da farko a madadin tsawaita wa'adin tsagaita wutar hamas ta ce da farko isra'ila ta yi watsi da tayinta na sakin mutane bakwai da suka hada da mata da wata yarinya da kuma wasu garawakin mutane hudu waɗanda mayakan suka ce sun mutu ne a wasu hare-haren da isra'ila ta kai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wasu makamai masu linzami da rasha ta cilla sun bararraka yankin donetsk na ƙasar ukraine da dare Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da Sarki Charles na uku na masarautar Birtaniya a Dubai gabanin taron kasashen duniya a kan ɗumamar yanayi da aka fara a yau alhamis sun yi ganawar ne da nufin ƙara danƙon dangantaka tsakanin najeriya da ingila kamar yadda ya jami'in yada labarai na fadar gwamnatin najeriya abdulaziz abdulaziz da ke tare da shugaba tinubu a dubai ya bayyana wa wakilin muryar amurka umar faruk musa bayan ganawar wannan ganawa da aka yi a yau alhamis a birnin dubai na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa abu ne da za a ce ta gana wata farko da shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ya taɓa yi da sarkin ingila king charles na uku wanda kuma kamar yadda aka sani dama ita wannan tafiya ta taron duniya ne na yanayin tattaunawa akan dumamar yanayi wanda kuma shi sarki charles tun yana yarima mai jiran gado yana da matukar sha'awa akan waɗannan al'amura da yanayi na duniya kuma ya yi ta bin ƙasashe wadda neman goyon baya akan yadda za a samu a rage tasirin dumamar yanayi akan dan akan mutane da kuma halittu kuma kamar yadda aka sani a halarta shi wannan taro a shi kansa tana da wani babban muhimmanci domin a ce a matsayinsa na sarkin ingila ya halarci wannan taro a yanzu ya sadu da shugaban kasa bola ahmed tinubu ganin muhimmancin najeriya da kuma ganin muhimmancin shi shugaban kasa bola ahmed tinubu da yadda muryarsa take da amo kwarai da gaske da kuma shugabancin da yake a afirka ta yamma da ma yankin afirka gaba daya sarki charles ya nemi wannan ganawa kuma an yi ta ne a keɓance. Muhimmancin tattaunawar muna sa ran za ta kawo fahimtar juna mu kawo ma kasashen mu ba ma Najeriya ba ƙananan ƙasashe goyon baya da kuma kyautatawa daga manyan ƙasashe waɗanda kamar yadda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a kullum yake faɗa a yi ma ƙananan kasashe adalci bayan da za a yi kai ka yi amfani da waɗannan makamashi ka gina ƙasar ka ka gina komai ka samu ci gaba kuma ka zo ka ce wani ya daina amfani da waɗannan makamashin ba tare da ka bashi wata hanya ko kuma wani abu madadin wannan abin da ka ce kare amfani da shi ba. Na ga shugaba Tinubu da kanshi ke ba da sanarwa wannan ganawar wanda yake kamar alama ce da shi ma ya gamsu kuma yana farin ciki da alfahari cewa an yi wannan ganawar ko? e to ai kamar da na ce abun alfahari ne da shi sarki charles kaga ba wai mutane da yawa zai gana da su ba amma a ce a cikin shugabannin kasashen duniya masu yawa da suka halarci wannan taro da ake yi a dubai a ce ya zaɓi ya gana da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ai kaga karamawa ce kuma kamar yadda na ce abu ne da yake nuna duniya tana kara ɗaukar shugaba tinubu da muhimmanci tana ƙara ɗaukarsa a matsayin shugaba wanda yake da tasiri ba ma wai a ƙasa Najeriya ba har ma da yankin mu na Afirka gaba To amma akwai yiwuwar cewa Sarki Charles zai amfani da mukaminsa da faɗa a jinsa domin taimakawa ƙasashen Afirka musamman Najeriya wurin ɗaukar matakai ko samun agaji ko tallafin da za a yaƙi dumamar yanayi da kuma waɗansu abubuwa da ke kawo zaizayar ƙasa ko kuma gurɓata muhalli a nahiyar Afirka. To haka muke sa rai kuma kamar yadda na ce shine dama abin da shugaban ƙasa Bola Tinubu tun sanda ma yana yakin neman zaɓe har zuwa lokacin da ya fara zuwa taron kasashen duniya a watan yuni bayan ya hau mulki yake tabbata cewa manyan kasashe dole su tausaya ma inda ana son a ce a kawo hanyoyi ko abu hanyoyin da za su rage dumama yanayi a duniya to dole ne fa manyan kasashe sai sun tausaya ma kanana kuma sun shige gaba wajen ganin an yi wa kananan kasashe ko kuma kasashe masu tasowa adalci. A gaida Umar Faruk Musa da ya yi wannan hirar. Kamfanin tsare-tsare da bincike na Duke tare da haɗin gwiwar gidauniyar tattalin arziki ta musulunci a Afirka sun gudanar da wani taro na musamman don tattauna hanyar kawo sabbin dabarun duba marasa lafiya a matakin farko tare da basu magani cikin sauƙi ta hanyar amfani da fasahar zamani. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar ta aiko mana da wannan rahoton. Taron wanda aka gudanar a Abuja ya samu halartar manyan baƙi da sauran masu ruwa da tsaki musamman a bangaren lafiya a fadin Najeriya da suka hada da tsohon gwamnan jihar Kano sanata Ibrahim Shekarau, sanata Umar Abubakar Gada, Ummaki Ahmed daga ma'aikatar lafiya ta Kaduna, Hussein Ba daga bankin ci gaban musulunci da sauransu. Taken taron shine hanyar hada-hadar kuɗi na musulunci, duba sabbin hanyoyin samar da kuɗi don kawo sauyi a bangaren lafiya matakin farko a Najeriya. Shugaban kamfanin tsare-tsare jarida bincika na Duke Dr. Kabir Umar da Suki ya ce manufar tasu ta samo asali ne daga kasashen Indiya da Birtaniya kuma sun yi amfani da wannan na'ura a lokacin annobar cutar corona ya ce kawo wannan na'ura zai taimaka wajen inganta lafiyar mutane musamman a ƙauyuka. Mun lura da cewa ana samun matsala da yawa wajen harkar primary health care to mun samu wani solution ne daga indiya da UK da za su samu mana ah, digital primary health care centers don aka samu mara lafiya ya shiga da shigar shi har fitar shi za a yi diagnosis duk matsalolin da yake da kuma a yi prescribing din magungunan da zai samu kuma kafin ya bar wannan wurin za a bashi magungunan shi ba tare da ma likita ya taba shi ba to wannan mun yi shi ne domin mu kawo waɗannan wannan technology a Najeriya kuma mu samo financing mu samo inda yadda za a yi jihohin gwamnati su mallaki waɗannan abubuwa shi ma shugaban gidauniyar tattalin arziki da sarrafa kuɗi na Afirka Baba Yunus Muhammad ya ce gwamnatoci na buƙatar tallafi tallafi don bunƙasa harkar lafiya don haka za su taimaka don ganin an cimma manufa. To da yake mu ba ma karfafa harkan kuɗi masu riba to shi yasa muka ce bari mu yi wannan taron mu wayar da kawunan mutane cewar za mu iya amfani da islamic finance za a iya amfani da su a tafi da harkan kiwon lafiya so mun yi wannan ne mun gayyaci jihohi da yawa a najeriya don su zo su ji to zan suka amince cewa yes za mu amfani da islamic finance mu tafi da su insha Allah za mu fito mu taimaka masu. a nasa bangaren farfesa ahmed bello dogarawa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya ce wannan shine karon farko da aka yi taro na musamman don tallafawa harkar lafiya da ke da alaka da hanyar sarrafa kuɗi na musulunci saboda haka abun maraba ne a sani na ba taɓa yin wani taro na musamman akan harkokin lafiya da ke da alaka da amfani da hanyoyin hada-hadar kuɗi bisa tsarin musulunci ba sai wannan kara sannan na biyu mun san cewa lafiya dukiya ce jari ne babba saboda haka idan babu lafiya ai babu komai sannan mun san matsalar da ake fuskanta a najeriya dangane da abin da shafi harkokin lafiya in mutum ya je karkara ya ga yadda mutane ke wahala babu asibitocin a inda suke akwai bai fi wurin da zaka ce ana ɗaukar dabbobi ba saboda ba a tsara wurin da kyau ba babu ma'aikatu ƙwararru babu kayan aiki da sauransu to shi yasa aka ɗauki harkar lafiya kenan tunda lafiya uwar jiki ne in an ɗauko harkar lafiya muna ganin an ɗauko wani ɓangare babba wanda ya shafi rayuwar al'umma Kwamishinan lafiya ta jihar Kaduna ta ce jihar ta daɗe tana amfana da tallafin wasu bangarori masu sarrafa kuɗi na addinin musulunci ta bangaren lafiya. Tsari ne wanda halin gaskiya mu muna amfana da shi a jihar Kaduna saboda akwai Islamic Development Bank waɗanda suke tallafa ma state ɗinmu na inganta asibitocinmu domin su bunƙasa su su inganta su a samu ingantaccen lafiya a mataki musamman a mataki na farko saboda mataki na farko shine kamar kofar harkar zauren shiga lafiyar jama'a mu kuma a jihar kaduna shine abin da ya fi damun mu shine abin da ya muka fi mai da hankali yanzu dai za mu jira mu ga matakin da ma'aikatar lafiya ta ƙasa za ta ɗauka game da wannan lamari hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida hawa umar yanzu kuma ga rahotonmu na musamman Batun samun haɗin kai da wanzar da zaman lafiya tsakanin mabambantan addinai shine ya ɗauki hankali a taron murnar cika shekaru 100 da zuwan bishara a garin Das da ke jihar Bauchi. A shekara ta 1923 ne turawan mishan suka iso garin Das bayan sun biyo ta masarautar Bauchi aka ta su zuwa kurmi da ke da haɗarin gaske a wancan lokaci. Suka kafa sansanin su suka ci gaba da aikin bishara da koyar da ilimin boko da sana'o'i da ba da kiwon lafiya kyauta wa mabukata. A wannan shekara ne aikin bisharar Yesu Kristi ya cika shekaru ɗari a garin Nadas, wanda ya sanya 'ya'yan yankin suka shirya taro don nuna godiya wa waɗanda suka fara karɓar bisharar, suka koyi karatu da rubutu, suka kuma ci gaba da aikin a sassan jihohin Kano da Katsina har zuwa ƙasar Nijar. Honorable Samuel Lawal ɗan Malikin Das shine shugaban kwamitin taron, wanda ya ce manufar taron shine su karrama waɗansu daga cikin waɗanda suka karɓi bisharar nasarar Yesu Almasihu da gudunmuwar da suka bayar wajen wazar da shi da ci gaba da aka samu a fannonin ilimi, sana'o'i, kiwon lafiya da taimakawa gajiyayyu da nakasassu. Mu mun karbi bishara nan kakanninmu da mu sun karba a hannun wasu ne mu mun zo mun same ta tsaka-tsakiya kuma mun ci riban bisharan shine muka ga yayi kyau mu koma baya mu ga yaya aka yi masu wane ne gwarzayen nan da suka kawo mana ita da muka ga yawancin ayyukan da suka yi na miƙa tunaninsu da ƙarfin karfinsu da rayukansu don mu samu wannan bisharar sai muka ga ya dace gwarzayen nan da suka kawo mana kusan duba su da rai yanzu to mu yi wani abin da zai tuna da su 'ya'yansu da jikokinsu san ga abin da iyayensu kakanninsu suka yi domin bishara ta zo mana banda bikin nan da aka yi akwai waɗansu abubuwan da za a ƙara dubawa babba a ciki lallai shine mun rubuta a dunkule wallafa takarda wanda ta kunshi duk tarihin waɗanda suka yi gwarzayen nan da suka yi ta mun sa sunansu da inda suka kai don in ba manta ba bishara daga da ta tashi ta tafi kasar kokar gado ta je malumfashi ta je katsina har kasan kano karaye da su gwarzo duka daga das ne bishara nan ta kai ba za mu yi hidiman nan ba mu manta da sunayen gwarzaye kamar shirabar musa tsakani da malam hassan bete da su yayi da su shi ma malam bagudu sannan da suka je su babanmu suka karba a kasan malumfashi baba iliya gata da sauransu amma babba a ciki shine 'ya'yanmu sun zama manya a sojoji sun zama manya likitoci sun zama manya a gwamnati ta wannan hasken bishara da kai to gaskiya mun ci moriyarta. kana ganin kamar wannan bishara ya taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da haɗin kai na al'umma musamman a garin da ta ina za a ɗora. To gaskiya kin tabo inda ya min daɗi domin ita masarautar da musamman sarakunan da suka yi daga kan Bilamini zuwa wanda ni na same su an yi da su muna tare. Duka hidiman da ake na da ta gefen bishara suna sa hannu a ciki suna zuwa a yi da su da 'ya'yanmu maza da mata matasan mu duk suna sa hannu a zama da shi yasa da muna da dawwammamiyar zaman lafiya saboda waɗannan addinai da suke fitattu da musulunci da kirista ana zaman tare. Muna ƙoƙari mu ɗora a kai domin matasan mu su sani bakin mu ɗaya kokari ne komai da za a yi na zaman lafiya a yi kokari a wanzar da ita. A hudubarsa rabaran Ishaku Yaro mai rikon kujerar mataimakin sakataren ɗarikar ekwa ta ƙasa da ƙasa ya ce DAS ta kasance cibiyar bishara da ci gaban ƙasa. Wannan bishara yadda ya zo DAS bai tsaya nan DAS kaɗai ba har zuwa waɗansu jihohi ma na ƙasar Najeriya ba ma Najeriya kaɗai ba har ma ƙasan waje so ya kawo ci gaba da yawa ya kuma kawo ƙaruwan masu bi har ma da kuma ci gaban ƙasa domin ba bisharan kaɗai a kawo ba an kawo har da ilimi an an ka hada kiwon lafiya so kowa ya samu karuwa da wanda ke mai bi da wanda ke mara bi da koma waye ya samu karuwa don zuwa waɗannan missionary a nan das kana ga kamar an samu ci gaba musamman a bangaren zaman lafiyan al'umma su fahimci cewa ya kamata su zauna tare eh gaskiya za mu ci an samu ci gaba amma kin san cikin yanayin rayuwa ko ya aka yi ma'addasa suna nan da kuma 'yan kin son zaman lafiya suna nan amma dai bisharar nan ya kawo mana ci gaba ta kowace hanya da kuma haɗin kai cikin rayuwa domin ya kawo ilimi kaga ilimi ko na ba mutum hanyar da zai rayuwarsa to wani lokaci rashin ilimi ne ka sa mutane su yi abubuwan da bai kamata ba to ya kawo ci gaba kwarai matuka kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Bauchi Alhaji Usman dan Turaki wanda ya kasance a wurin taron ya ja hankalin al'umma ne kan kowa ya rike addininsa da kyau ya kuma kyautata wa al'umma duk mutumin da ya samu dama a rayuwa da farko abin da zai shi ne ya kula da addinin shi idan ka kula da iyaye sun zo daga hekwata na ekwa sun so ne domin su ba ku ƙarfin gwiwa domin a ci gaba da wannan nishadi to amma idan ka duba al'amarin kuma ya zama na idan ba sayin data sai ka ga yunkurin da ƙalilan daga ciki suke yi sai ci mutu to da haka ina mai farin cikin wannan rana kuma a shi ƙalubale ne a gare ka matasa sun shiga harkar yanar gizo ya dabaibaye musu rayuwa lokacin Mai martaba sarkin das Alhaji Othman Bilyamin Usman wanda ma dakin das ya wakilce shi ya yaba wa al'ummar Krista a garin na das kan gudunmowarsu wajen zaman lafiya. Mu da sani tuntuni sun siya Usman mai ritaya wanda ya kasance shugaban taro ya ce iyayensu sun sadakwar da kansu ga bishara da tarbiyya wanda da yardar Allah suka kai matsayin da suke a yanzu. Rana ce ta murna, iyayen kuma suka samu bishara, aka koyar da su, kun sunayen su da ya kai taba domin su saba ne lokacin moriyarta kuma zuwan turawa a nan shi ya sa su sami zaɓe da ake yi da menene kodin gumaka da menene shaye-shaye da sauransu duk muka ga hanyar gaskiya muka gane muka bi almasihu Shi ma mai martaba sarkin Bundot Alhaji Nuru Haruna Tukur wanda ya karbi lambar karramawa a madadin mahaifinsa da Allah ya mishi cikawa shekaru da dama da suka gabata ya jaddada muhimmancin haɗin kai don samun zaman lafiya. Gaskiya yau ina cike da farin ciki. Farin cikin da ba zan iya misaltawa ba. Dalili kuwa shine mahaifina ne da ya haife ni. Yau ake tunawa da wani aiki na alheri da ya yi wajen zaman lafiya da mutane da kuma kyautata alaka da al'umma al'umman nan na kristoci da kuma na musulmai wannan ba karamin al'amari ba ne a gare ni babban abu ne na girmamawa kuma sai da na ji kwalla a ido na tsaban farin ciki kasar da kasa ce da aka santa da zaman lafiya musamman ma nan yankin mu na bunda tun da tun da safe kana cikin coci har aka gama ya za ku kwatanta zaman lafiya da ake yi a kasar zas alhamdulillah Ah, mun gode Allah da irin zaman lafiyan da ake yi wannan zaman lafiya ya samu asali ne tun iyaye da kakano wanda mu a matsayinmu na shugabanni yanzu muke ta kokarin mu dora akan abin da iyaye da kakano suka yi domin a kyautata zaman lafiya kowa ya samu yayi ibadansa yadda Allah ya bashi iko yayi manyan dattawa daga jihohin Katsina da Kano sun halarci taron domin sada zumunci da karfafa dankon kauna da suka samu dalilin zuwan bishara a yankunan nasu an kuma gabatar da waƙoƙin kiran faɗaɗa ayyukan bishara da ƙaddamar da littafin tarihin zuwan bishara a garin Das tun daga kan turawa zuwa 'yan ƙasa. Madalla a gaida Zainab Babaji to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. saurare muna murna da aka kamo gidan radiyon sashen hausa murya amurka daidai wannan lokaci da ake wato shirin labaran wasanni inda za mu kawo muku cikin ta kasance ta radiyo guda na yammacin jiya laraba gasar kwallon kafa na club club na kasashen turai sannan akwai labarin shirin gasar kwallon kafa na nahiyar afirka za a fara a ranar 13 ga watan janairun shekara mai kamawa kuma kammala a ranar 11 ga watan fabrairun sabon shekara ta da har ila yau kuma kwallon kafa na duniya fifa ta ba da jerin sunayen kasashe goma na nahiyar afirka bisa iya shura kwallo yanzu kan za ku ji cewa a fagen kwallon kulob-kulob na kasashen turai an tashi daga wasan jiya psv a kusa biya uku da biyu a yayin da galatasaray da manchester suka tashi uku da uku da aka yi tsakanin real sociedad da salzburg an tashi banza da banza benfica da inter an tashi kowanne na da na da kwallaye uku uku ragar yan wata real madrid da madrid an tashi madrid din ta jefa kwallaye hudu a ragar mutu ko kuma tana da kwallaye biyu kotun braga da union berlin an tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya yayin da arsenal ke cin kaca berlin kwallaye shida ba koda yanzu kuma ga sunayen kasashen afirka goma da hukumar kwallon kafar duniya fifa ta jera sunayensu bisa iyawarsu a fagen kwallon kafa na ɗaya ƙasar morocco na biyu senegal na uku tunisia na hudu algeria ta biyar ƙasar masar ta shida kasar najeriya da bakwai kasar kamaru kasa ta takwas kuwa ita ce kasar cote d'ivoire ta tara kasar mali ta cikon goma kasar burkina faso da halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ta fitar da kalandar gasar kwallon kafa ta nahiyar da za a gudanar kasar cote d'ivoire zagayen farko na kaddamar da gasar a ranar 13 watan janairun shekara mai kamawa za a fafata ne da kasar cote d'ivoire masaukin baki da kasar gini bissau a yayin da washe gari lahadi 14 ga wata kasar masar da mozambique za a fafata sai kuma najeriya da yi equatorial guinea har da yau ghana da quebec su ma dai za su fafata a wannan ranar ta lahadi ranar litinin senegal da gambia sai kasar kamaru da kasar guinea sai kuma kasashen algeria angola ranar talata shida ga watan janairu kasar tunisia da kuma namibia za su fafata haka kuma kasar mali da afirka ta kudu kuma za su ke cire kasashen burkina faso da mauritania za su gwada kwalli duk a wannan ranar ranar laraba bakwai ga watan janairu kasashen morocco da tanzania za su ke cire a tsakanin junansu yayin da kasashen congo dr da zambia kuma za su fafa da a tsakanin duka duka dai kasashen afirka guda ashirin da hudu ne za su fafata domin neman ɗaukar kofin nahiyar afirka abdulhamid muhammad ne amurka daga bauchi a nigeria madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a taƙaice. To a takaicen wata daga cikin kungiyoyin mayaka masu ra'ayin Iran ta sake kaddamar da wani harin roka kan sojojin Amurka da ke gabata tsakiya wanda ya sa adadin hare-haren da aka kai kan sojojin na Amurka da mayakan gamayya a Iran da Siriya ya kai kuku Iraki da Siriya ya kai 74 tun daga ranar 17 ga watan Oktoba. wani jami'i a ma'aikatar tsaron amurka ya gaya ma muryar amurka cewa an cilla wata ruka da daren jiya kan wuraren da dakarun amurka masu bayar da kariya a yankin suke a gabashin siriya amma babu wanda abin ya rutsa da shi kotun kolin rasha yau alhamis ta haramta duk wata gwagwarmaya ta yada manufofin luwaɗi da maɗigo da dangoginsu da aka fi sani da lgbtq a wani mataki mafi tsanani da aka taɓa ɗaukawa akan masu fafutukar kare 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo da masu canza jinsinsu a wannan ƙasa wadda ke daɗa zama mai ra'ayin rikau. a wani bayani na shelar shigar da wata ƙara a kotun a farkon wannan watan ma'aikatar shari'ar rasha ta kafa hujja da cewa hukumomi sun gano abin da ta kira wasu alamomi da bayanai masu tsauri da wata ƙungiyar rajin lgbt ke yadawa a rashar ciki har da abin da ta kira haddasa rashin jituwa na mai nasaba da addini da kuma zamantakewa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Sidrak. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.